'Yan bindiga fiye da goma ne dai suka miƙa wuya da su da makamansu ga mahukuntan jihar Agadez yau kusan shekaru da dama da matasan suka shiga wannan aikin a iyakokin ƙasashen Libya, Algeria da kuma Niger, tare da jefa jama'a a cikin halin ha'ula'i wannan yana daga cikin waɗanda suka ajiye makamansu. Dalilin da ya sa na sa bindigogi ɗaya ne muna so. Kishin eh, garinmu ne kwata-kwata mun daina insha Allah in Allah yarda. Wanda suna yi abubuwa wannan ina da hali ina kori wanda yana yi abubuwa wannan mai da shi nan cikin kasan mu zo ya kamu lahiya ga lahiya ko ga kasa mai na ci gaba saboda shine mun kawo lahiya hukumomi a agadas dai su yaba da yadda 'yan bindigar ke ajiye makaman su domin rungumar zaman lafiya tare da bada hadin kai ga jami'an tsaro magajiman mandada shine gwamnan jihar agadas zan isar da godiya ga waɗanda suka ajiye makaman don saboda zaman lafiya bayan da shugaban ƙasar nijar ya kira da ƙungiyoyin da ke rike da makamai da su ajiye domin ciyar da ƙasa ƙasa gaba kun san tsaro shine ginshikin duk wani ci gaban da ƙasa za ta samu daga cikin makaman da suka ajiye akwai bindigogi kirar karan sayar da kuma nakiyoyi da kuma alburusai masu yawa don haka muna kira ga sauran 'yan bindigar da suke rike da makamai da su zo su ajiye su domin rugumar zaman lafiya eh, Muhammad Abubakar 'yan kungiyar farfulla a Agadez na ganin wannan yunkurin na neman zaman lafiya abu ne mai kyau amma ya kyautu a sanya ido ga tubabbun 'yan bindigar. Kiran da gwamnati ta yi ana cewa ya samu shiga wurin wa'anga mutanen to amma akwai abun da ya kamata a yi la'akari su ba wai aje makaman ba gwamnati ya kamata ya sa ido bisa wa'anda suka aje makaman aje wacce iri ce suka yi aje wacce ta gaskiya suka yi tsakansu Allah san aje ne sun ba abun ko kuma bayan mun aje me yake biyowa shine ya kamata gwamnati ya sa ido kuwa kuma kokarin wanda ke gwamnati ya kamata da mai jajirce bashi gare shi ne kira mutane su kuma musu cewa su aje makamai su kama aiki na ginin kasa a tashi tare a tsira tare yanan mu muna kamar jaddada ma gwamnati cewa wannan abun ya bashi muhimmanci na wakai mutane cewa wannan rukon makamai da ta bai kai kasa ko ina yan bindigar dai sun ɗauki matakin dakatar da aikin nasu domin a cewar su karɓar tayin zaman lafiya da shugaban Nijar ya yi musu da kuma wasu dalilai na daban Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadas, jamhuriyar Nijar.